sai na kai level 50 ina level 49 sai su kashe so ce ina kaiwa level 50 sai in tashi in sallah idan eh, ba zai baka ta kai level 50 ba inda sai idan ka kai za ka yi abin kirki da wannan aikin da kake ai gara ka kwanta kai bacci ya fi ma sauki kan laifin na kai zama

shi saboda babu kankana a fure su. To insha Allah ya fi shi tun da ta tun ta yi sallah asuba ta kuma bata ƙara tashi. Barta kana tashi ta. Ta tashi da cikin watan na ದುಡ್ಡಿನ ಹೋರಾಟ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ amma kana smoking ko? ina smoking kuma na karanta ba sigari kana sha? ala mutu ni shawara jina shi ta ita ta to da da ne da wuri idan an gwamna ne rai na ka sha sigari amma yanzu da ko da banza za a sha ɗaya kai wallahi to shawarar da zan baka anan ita ce ka ga wani mota masu gari da kake sha za ka yi da ita kwarai da gaske saboda zuciyarka ta kumbura daina shan sigari sannan kuma a gishiri za ka haƙura da shi ka daina amfani da shi shi ma sannan duk wani abu da zai ɓata maka rai dole za ka guji shi in ko ba haka ba kana dab da samun matsala wallahi ta ka haɗa na ji daɗi wallahi ban ruwan ka wallahi ya gara wallahi wai an gara wallahi shin kana nufin idan na bas ta ba su hawa ga ta bata mu ta ƙuri ta ma ni ka kuma wannan da gaske ita ma dole ka bata inda kana so ka samu lafiya amma ko bane ya ci mun wallahi to an shi kenan na gode Allah shi ne Allah shi ma uwa ka albarka Allah shi da ni ta na gode ka jiya wasa zai ka nema ka saya to bayan sati biyu za ka dawo sai mu gwada mu ga ya yanayin jikin naka yake na gode Allah ka shi da amin Sadiq. Dr. Hafiz. Kana harama. Na da na shirin fita ne gaskiya. tun da ni na gaba wanda nake yi ina na ba ka ta tashi ba yi ban ga dawowa za ka da amma ka zo ka ɗan rike mu ina so in je banki kafin su tashi da Allah ai gaskiya yana da kyau gwara ka je bankin saboda sha'anin bankin za a garan nan ba da wurin ka je akwai matsala gaskiya ana thank you sai ban sai gidan ɗazu na zo ai da safe bari na take ce mun baki tashi ba sai ce a kada ta tashi ki bari kawai ko ba ya jikin na ki sai daga babu ina bariran take akwai kayayyakin abinci da mazo da shi sai ta sauke miki

ka don bar shi saboda ba abin da zai siya yanzu kuma wannan wahala ta yi yawa saboda wani abu ka riga ka da shi a gida ni ba ba abin da zan yi da shi a jiya rike in ma babu abin da zaki saya to ko alheri da kiyaye da shi Allah ya albarka. Allah ya albarka. Amin Allah ya albarka. Ni zan koma. Zan koma, zan koma insha Allah. a gaida makalli yaron gida na shiru bai zo ya gaishe ni ba hanya ko yana auren nan Bata kawo shi ba ko? ba kawo shi ba ta ce ina gaishe ta abin ciki abinci aka ciki abin ciki kayan kuma da abinci kai girma kai ma juna amana liyo damƙewa a zaman mu da juna don Allah da mu sabawa eh farin ciki sanadin alkhairi da ayyuka na gari ya kuzo zo halina yau da ku nake fari farin ciki sanadin alkhairi da ayyuka na gari matata so nake ki amsa kirana mi zama na amana ni da ke da maɗan ɗana rayuwa mai daɗi yau nake gani a gidana na yi roƙon Allah don farin cikin nan yi ɗorewa say kar maganganu na mutane ki da yake fahimta biyayya gona karki dainawa mana kyauta mai baiwa nauyin tarbiyya a gare ka kayo kulawa daga gun Allah mai baiwa kuma zai tambaye ka ranar tsayuwa kayo amsawa kin sanyi jikina bai sanyi duka gabaina yau gani gabanki yi alkawari zan na gode Allah bani yar aljanna duk abin da kike so ki furta ne kuma zan kawowa komai ya wuce na hasken raina zan so na kasance matar ka zuwa aljanna Allahu ya raya mana dan mu zam amfana ta yi daɗi abinda muke so yau mun samu cikin sanadin alkhairi da ayyuka na gari ya ku zo ahalina yau da ku nake fahari farin ciki sanadin alkairi da ayyuka na gari ga mu ne nan ahalinka da kai muke fahari ya ku zo ahalina yau da ku nake fahari mun haɗe kai mu ne I will. ga aibu idan kin ga aibu to ina yake fita yayi ko ku bace waye inna wallahi tallahi na ga aibu hala wannan yarin ko sautuwa ta yi saboda tsanin so take wa mijinta ina ga ta yi gamu zainab ki tafi ɗaki ki zauna zan sa a nemo shi kin ji ko karki damu Eh, zan sa ka miki rubutu sai ki sha rubutu ba eh wallahi tallahi baba da hankali na ba zauce ba wallahi na gan shi na na ba to shikenan ba komai je ki daki je da ba salamu alaikum alaikum yalla bai shiryo shiryo ya ya cikin wannan lokaci sassafe yalla bai jigai mun sallama shegen ya dawo aibo a garin nan ya kwana shi sa na ce bari in zo in shaida ma kai ya sake guduwa ai ba haka za a ba ina wannan abokin naka shehu caske adalla to ai shi zaka je ka samu ku biya ku taskara shi sai ku kama shi ne. to yalla bai wanda zaka kenan ai to yalla bai maza yalla to an gama kafa ka saki ba an gama Allah bai ta magana kamar kurma ka ki amsa ya haka ne ya bara kan nan ba ai bu yana magana ne kana ta mun wani abu kana mun wani su ne daban shaibu ai bu kai bu mana ni ne maka nake tai in ji me ke faruwa ne ne ka an neme ka an rasa sai yanzu wani yi magana ce jiya jiya nan muna tare da kai a har ka karɓa min aiki ka rike sannan yau kuma kaje kana da kana cewa wani suna ni ne dokta ira ne ba ko ba ya haka ana ta neman ka kuma ka zo ka ce mu ni na ce damuwa take me ke damun ka ne ne me ke damun ka ta irin waɗannan ya ake na zama dafta ni ba dafta ba ne na fuskanci akwai abin da yake damun ka ka zo mu je in kai ka huta ta kula da bayan abin zai ne mota sai mota birni haka na dawo haka dakatar da ni ko ni na yana mota saboda kawai ka je birni ka zama dan gayu shine kake tunanin daga nan zuwa gida sai mun hau mota yadda muka saba yanka burtali haka za mu yanka da kai mu tafi da ni da kai wannan maganar banza kake da ta sanin Allah ka bar wannan maganar da Allah ya zai ka ce ba. mu tafi ya kuma za mu tafi ba ni da kace da in ka je birnin ma za ka dawo ka tafi da ni baka dawo ba sai yanzu ka ranganka a rigize ni ba tsammanin zan ganka haka ba ni tsammani nake ba zan tare da kayan daji Diego. sani ba ya sa haka wannan baka magana ne ir eh, baya magana kowa ga more ka yi alkawarin cewa za ka mai da ni cikin iyali za ka mai da ni gidan mu ba ka kawo cikin wasu mutane da ban san su ba ban taɓa ganin su da ban san su waye su ba Mana wasu mutane? Ko za ka shigo boka ne? A'a ki bar wannan zance tukuna. Yanzu saboda Allah za a zo mu ne wasu mutane? Kawai ya samu ɗimuwa ne na fuskanci baya gara mutane da ni na bai kamar rabuwa da ba amma na sa hankali karka da ba dafta sadiq ba na son wannan magana ba haka muke da kai ba abin da ke ya kamar da cikin family na ya rika da cikin wasu mutane da ban san su ban taɓa ganin su ba ko ta bari ina haifina ma'aikacin gwamnati ne a birni ya kuma dare da rasuwa mahaifiya ta hajiya amina jiya ba muna tare da ita kuma ta kawo shi wasu mutane da ban san su ba ban taba ganin su ba baba ga ɗanaka a'a ga zainabu dogon a'a abin da baya kawai yi maga da tijo kana ta jin nauyin ka ka sake matsuwa kusa da ni idan wallahi ka matsuwa kusa da ni zan zubar ma da haƙwara su kwaya da gaske kyale shi kai kuma ba da haƙwara ina da ragowar bukatar haƙorana amma duk da haka dai kin san tilas sai an kai shi zai ki tafi take nemi mijinki a zaune da kowa kowa ki da suna ki ki ni ba ba ya haƙuri ko za ka yi haƙuri ba ba mai aka yi ba ga ba ni ba ka ni ba ka gane ba ka gane ba ka ba ba maganar boka boka ya kara batar da shi zai batar da wasu ma duk abin da ya dame shi dai komin shedancin shedanin da akwai ayar da za ta yi maganin sa cikin alkur'ani wajen kawai Allah rama magaji za mu kai je ka kira mun kasimu ka ce ya zo da jama'a sama akwai matsala baba ba zan iya fita neman kasu in baku da shi ba yadda ku kuna nan in ga gaba ku tafi yanzu ba ba da hakura har an samu matsala ba bari mu fita ne eh a ji a tura su kasimu ki tafi tare da shi ba eh, ku tafi tare da shi sauke dungulan hannun naka mu je sauke mu wannan dungulan ne ba zai wanda duka a dungula haka ba mu je sauke to to mu je baba za mu dawo insha Allah yaushe motar nan za ta zo ka ce motar nan tana zuwa motar nan tana zuwa nan ka ji ta zama a nan gudun fani ba kai aibu wannan titin shine titin da mota da ba Kano ba har maka wannan titin shi ake bi ake tafiya ka haƙura muna nan motar nan za ta zo mu ne sha iska tukunna ni fa gaskiya tsakani da Allah ni na gaji da zama a wannan ƙauye ya kamata in koma kusa da iyali na mana tsasa sadi ni abin da nake gudu wannan maganganun da kake kowa ya ji ya tabbatar da cewa ka zo ka samu matsala ko ku taɓa aljini ne ba ka yin addu'a idan ba mutanen garin nan suka gane cewa fa ka samu wannan matsala fa wani sabon al'amarin ne matsala fa za a samu ba ba a zauna lafiya ba ya kamata ka ji waɗannan maganganu wai yanzu so kake ka ce min waɗannan mutanen ƙauyen nan wancan tsohon da ka kai mu gurin shi da wannan tsohuwar da wannan yayiyar da ƙauyar yarinyar nan su ne wai kake nufi family na su ne iyali na kamar da mana wai ma kamar da ɗan ƙauye ne wai ni ba na so kake ce min dafta ɗin nan ni ba dafta ba ne ni a suna na ihu kawai za ka so ka canza min wani suna waɗannan mutane nake gaya maka tabbas iyayenka ne wannan matar a yanda mai gari ba sa ƙaunarka da suka sa ka a gaba ba abin da ba su iya maka ba don su batar da tunaninka kuma gashi sun yi tasiri a kai ina so in da kai kan hanya ka ƙi ka gane abin da nake nufi jamila tana matsayin mai ita ina jamila wai shi abba ɗana kai ta da ni da kai muka je wurin ɗaurin auren jamila aka yi sunan abba da kai amma kuma ya kawo kana haɗa mu da wasu jigari jigari mutane wasu ne eh, jamila da abba ya abba to na ji idan abba na ji ita ce matata to na abba kaga ban san su ba ni ba wanda na sani wai kai wai kai aibu duk wai kamar ta badakalar da muka yi mu taso tare da kai tun muna ƙarana ƙauyen nan kamanta muna da musibar ƙarfi muna zo wannan wannan wannan kira haka sai ka ce wani ba lafiya ai nan aibo tafi sannu aibo tafi sannu yaron ne ya yaron ne ba shi bane abin ki na ce mu tafi mu kai shi gida wurin yayansa aibo ya gudu yana ina ne ruwa sai inda yake wallahi wurin zo ka san ana makotaka na ne in kashi wurinka ka kyauta mhm. sai dai ai hakuri shi tsautsayi in ya zo ko ta hanya masu yazo amma ka ma mugun raina ma wani irin ki dakumi ne kai a duniya da za a zo a kaɗe min kani ga yanzu a karye sannan ka ce min ne hakuri eh waka aibi ka ina abin karshen mutunci ba taimako ya zama yau ka ba gunna ka ba gunna nace a'a daga taimako to kai ka karya shi ma ina jin Allah ba ta hakuri Allah ba ta hakuri Allah ba ta hakuri ma da zai kara miki karfin gwiwa shi ne da bai wani cika yadda in cika yi la'akari da abubuwan da suka faru kuma abubuwan da suke faruwa a yanzu abin abin nan sarkin aro ai yadda kike gunje nake akwai abu a'a kai kai kai ya ana wani tawo sai ya ya ya madam na ne mama waye ba wannan a hakan waye ba ya masa matsayin ki sai ta maka baka san matsayin ta baka to maka nan gidan girma ne gidan mulki ne daga 'ya'yan mulki 'ya'yan mulki mu ba za mu kinke mu mu ba wa talaka mu sai da akuyar mu ta dawo tana ci min ba zai yi ruwa amma an Allah shi ke kuma wani lokacin sai ka ga talaka ya zama sarki lokacin wani sarki ya lalle wannan ma dan mutunci ne kin kawo min dan dan dan mutuncin mutunci har kofar gida da ce mutunci ko ko kin ji abin da yake wai wai wai wai tal wai wai wai talaka ne mai sarki sarki zai iko ba talaka ko dan mara mutunci to bari in ga maka dole na sace ganin ka anan gurin sai na ce maka mutunci kaji na gaya maka ke nan da kika sake fito masa to ki tabbata kin zo da ruwa kin ajiya nan wanda in na sheke ki na so da ke za a dauko a tuka miki jiki ki tashi tashi gida na kore ni shi ba ki da to kuma dan ki da nan ki da kowa sai kuma miki wannan in baki da wannan gwara ma ba da wani sai baki da wannan gwara ma sai kuma sai Beros, saramba da kika dame ni. Wannan kuma shiga gidan mutum. Duka? Kai, gobe za ta ji daɗi wallahi. Kai, ya so zan so ki gobe har gida ki kalbi sarama. Na gode. Yana ki gare mu gida. miki. fito da ki daga gidan tina ake na aka na je karɓar sako wata irin maganin banza ce wani haka ke kin san halin mutumin nan duk macen da aka gina mu'amala da ta a gidan nan ke kin san wani suna ake kiranta me ya haɗa ki da shi haka ai kai ne na ce ka bani kuɗin duk ko kaɗi shi ne na je bani A akan kuɗin ko ne ya sa kike zuwa kuɗin shi ba kai ka ja ba ina da ku shi kenan ki je ki ci gaba da mu'amala da shi ba diko ba ya saya miki zai ya saya miki atamfa ni dai babu ni babu ki ka san kai nake so ba dan da na san ka ba har abada kawai shi ma din na je ne in karbi kuɗin da kawai saboda ni amfani da shi ba wai dan ina san shi ba shi kenan ki ci gaba da ma'amala da shi kai ba ka burge ni wai sai ka dinga al'adar mutalan sai ka dinga bayani ni ka san kunnen nan ma baki nake ha ya wani abu ne da ma na hango ne kwanin faruwa to shi ne na taho domin in sanar da kai kafin ne kai wani matsayi da ba za a iya magance shi magana ne akan yarinya meru ta gidan nan na ga irin abubuwan da yake faruwa tsakaninta da tinau kuma kowa ya san halin tino a gurin nan a garin nan mutumin banza ne dan iska ne na gida yarinya tana nema ta lalata sunan babban gida san yadda za a yi da wuri kai ai bo har kana da wani bakin da zaka gano wani abu na gyara ka zo ka ce zaka gyara mana yaran da ka ga wiwi bai bata ba shi fa gidan giya in yaje ba kwalba ake aje masa ba bututu ake bashi a zuwa a zara masa a tankin giyar sai ya koshi sannan ya taso dan yarinya in ga lokacin mu wani ku da da wani yara wai dan sa dan sa ne zai zai gano wani abu ne yara wai wai wai wai ba ki da dama to yanzu yaushe kenan sannan muna ganin ranar matar na zo sai da abu ya haɗu da ni a nan ya ce da ni mai na zo yi na sami shi ni dai kawai na zo mai ina za ki dora yabo da Allah ki duba magana wannan da Allah ai ta riga ta gama haba mai yabo Allah kawai ki ba sarma matsala kawai na ranki da shi me zai yi amma ran shi fa ya baci to sai me sai dai ce masa ne kawai maganan kuɗin anko ban isa in gaya mishi ba ba zai iman ba yan bukatu na baya biya min amma kai duk ban da matsala ta ne ba matsala ai to abin da yake so zan yi ita da yake so kuma ran

ce aminiyarki ina ba ki shawara ki rabu da yaron nan tuna saboda wannan an gaya mun an ce mun an gan kin shiga gidansa ko to kira na yi da waye daga tafiya ce in zo in karɓi tsaraba sai ba zan je ba na shiga gidan shi same gaskiya ne da kuma aka ce mun an ƙara ganin kin koma ba kya zainabu na ga kina shishige mu kawance ne fai haɗa mu in za ki iya ki in ba za ki iya ba ki kama gaban ki a je a sake wata ƙawa dole ne kawancen kina ta shishige min kawai yar bakin ciki sai shishige ke ta min da kuɗi ne kamar dai yadda kika ce za ki nemi wata ni ma kafin na bar wurin ki zan nemi wata da haka kin ga tafiya ta jajiki da Allah kin san abin da yake faruwa kuwa sai kin faɗa ban sani ba wallahi gulma da dumi-dumin ta yafi daɗi Maryam fa ta canza saurayi dan Allah ta ga wani saurayi ya zo daga binni ga kuɗi ga miki tuni ta bijire masa dan Allah fa abin mamakin ma an gaya miki iyayenta ma gaba ɗaya sun canza sun bar ayinta abin da ya fi ban mamaki a cikin wannan alama Allah idanar da ita Allah ubangiji ya kyauta bari mu dauki ruwan mu mu karasa kai da adda ya rije magani haka hakin taron kai duk mutumin da yake fitowa yace baya san adda Allah ya ne masa fa amma ayi da na'i yazo gari ne magani addu'a rauta addu'a da kun je muna da ba wa zuwa yaran yaran nan yin su da ba su da ba da ta tashe su hakika ya ban ne da ba sai da addu'a amma da masallaci a gagarin da musu kan yaro ya kai da kai na da ganinka mazaunin birni ne kai me faru a ah, na zo ne eh, ya bai ka ne kuma ba da yaran kai daɗi ya tsefa kai tsefa cin abu sanatin bakin ya kwaɓa ne ah. ka tsoro rigar ɗan gyalgyal sai ka ce mutum a kai zauna zauna ba a zauna ba a kasan kasan abin ne sai ka yaro ai sai ka biya bayani ake yi bayani ake yi kace a ni wa ture ne yawa bayani ake yi ba gane ba yanzu babban riga kenan a nan da babban riga ga wannan kai bayani ake yi kana sa wannan a nan da sai masallaci sai ka liman haka ya kira ah! haka ya haka abin ya kira sanadu dai Allah maka da barka bayani ake ko da sarki wallahi kuwa yaro ake cewa yaro ba mutunci Allah ya ne wa albarka albarka amin ai gobe ban kwata ba ai kwata yan da ba a shekarar da mugun nake faɗi shine ranka ne shine yaro ke cewa ma shine yalla dan Allah dubo fuska ma da inda ka san shehu jaddadi hakika fuskar inda ka san fuskar shehu jaddadi ranka da dawo barka dira ai yana da mutunci ai na gani kuma ai na gani na gani wallahi ka to ba ka zauna bara mata bara mata ah, ah. to to to ka a tashi lafiya madalla a tashi lafiya a tashi lafiya kar ka dawo ka dame su to to ran an sha kai zaman ka can to to zanci a tsoro. wallahi na gaya maka abubuwan da mai gari ya min abin ya bani mamaki ai in kana neman iblis binilis to ka samu mai an gama cin mutunci fa na gaske ina gaya ma da zagi ta inda yake shiga ba tare yake fita ba kai da an jalabe ka da sarki kawai ya ne ina gajiya madalla ka manta cewa ƙawon ɗora ce ai idan ka ga ɗora ya fito daga rami ya faɗa wuta to tabbatar abin da ya koro shi daga ramin nan ya fi wutan zafi ba ruwa na da ƙonewar ɗora wannan yarinya dai bikinku da ita bai huce ɗan kwanaki ba ta yaya kuma za ka zo da wannan sabon magana ka san abin ne da ba zai taɓa ba irin eh, da haka ita yarinyar nan biro da kake magana ba ni na gani na ce ina son ta ba kuma ni na ce zan canza ai tun da ka ji na faɗa haka tabbas akwai dalili na jin ka yawwa dan gari jiya bayan nuna da kai da makarba na kawo hanya can na haɗu da ita ta fito daga ɗakin tinau tinau ibilishi ƙwari da gaske tinau ibilishi daga ɗakin shi fata fito ba na kuma san hannun shi na tafi na tare ta domin in yi mata nasiha a kan abin da nake ka san buɗe bakin yare na ta ce mu ta ce ce min ta yi idan dai ba zan rinka ba ta abin da tilo yake ba ta ba to kawai in rabu da ita ta yi abin da ta ga dama to wannan ka ban shawara an aure ta matar aure ce wannan gaskiya wannan kun da matsala ce a inda ku haka ne gaskiya na gode bayanka ba tun da za a yi na yadda wannan tafiya ta yi wa haka ba mata yi ba ce a gaya maka wannan zance ita ko wannan yarinya da kake gani zainabu ka doganta zainabu ga ta doguwa ga ta doguwa ga tsayi ga ta fara ga hanci ga hanci ga ta ga manga ga ronkwani da goshi domin kawai kin ai to don haka ka sha hurumin ka na ba da goyon ba yi bisa da yi. gobe goben nan zan jira a kofar gidan sun Allah yadda zan gaya mata kullum zan kora mata bayani kuma na tabbatar da wannan ba sai yi nasara ai ni kaɗai ne zan ce kawai za mu takara da kai yi gudan dacewa da abin nan <laughs> Zainabu? Yau wannan tafiyar ta wuce kenan. Ai kwarai kuwa. Ire yau kai ne a unguwarmu? To ya za a yau dai gani dai na zo har gida to Allah ya sa lafiya lafiya kalau zainab ina kwana ina gajiya lafiya lafiya gida ya mutan gida lafiya kalau lafiya alimi to alhamdulillah ala zalika wato wannan tafiya ba tawa bace tafiya ce ta abokina ya ce idan na zo in tambaye ki shin kayan da ya dora wa mai rakawarki take ta tambal tambal da su take neman bararwa idan ya karbe su ya baki ke baki alkinta ko ku a'a rancen da ke tsakaninku da ita zai hana haka yiwa kenan bai mamakin jin wannan tunanin nasa ba saboda ai na san tafiyan kwai da dutse ba mai yiwuwa ba ne kunya ai ana jin ta ne a inda ya kamata kuma ko rishin kunya ma ai yana da rana bi ma'ana kin amince da bukata da muka zo da ita kenan wannan bukata ba tasa ce shi saboda za mu yi fitar da mu je ne don mai rawa ba haɗin sa don kowane ƙwarya akwai abokin birnin ta kuma dai to wannan bai daɗi don haka yanzu akwai buƙatar in garzaya in samu abokina in shaida masa cewar ba kwalliya ta iya kuɗin sabulu na tabbata zan samu tukuci mai ƙarfi kafin ya baka nashi tukuci bari na shiga ni na ɗauko san watakila za ki mamakin saƙon soyayya ta zuwa gare ki saboda ganin cewa ke kawace ga ita mero ai mu'amala da fasiki sai fasika kai kuma na san ba fasiki ba ne to gaskiya na ji daɗin wannan waɗannan kalamai naki kwarai da gaske so suke tabbatar min da cewa tabbas kin karɓi soyayya ta hannu biyu <laughs> na gode alhamdulillah alhamdu ah, saboda wannan abin da kika min ji daɗi ni ma yanzu zan yi miki kyauta da ɗaya daga cikin abubuwan da na fi so a rayuwata kin ga wannan zoben eh. tana ɗaya daga cikin abubuwan da na fi so a rayuwata saboda haka na mallaka miki ita kamar yadda na mallaka miki zuciya ba eh. ni ke da godiya ni ke da godiya zainabu abu zainabu doguwa doguwar mace eh, doguwar mace baba eh, zainabu doguwa <laughs> tafi zainabu a gaban kowa <laughs> na ce abin ma birge kake na har kwarai kuwa to ai ita gani take yi kamar dukiyar gidansu ko ko mulkin gidansu zai tasiri a wurin ba ta san kuma ko ɗaya daga ciki baya gabana ba baya gabana sam kai ire-irenki ire-irenki idan aka ɗaura min su a kafafun cewa ɗaya na kai sai ki tafi can ki mai iblis ya aure ki amma da auren ki babu bar maganan nan dan Allah kai shiru ka kalle ta ni munafiki banza munafiki wofi ni za ka yi wa daɗin baki munafiki ba kai ne abokinsa ba munafiki ba kai kake zuga shi ba ko ba kai ba za ka sauka min daɗin baki na banza muna fitan wofi. Marasa mutunci. to ai yake ai sai ki ta yi ai ka sani in ba ta shuru in dai ban ta shirin ba shi kenan ba Allah eh ya sa kuma da wannan sai ta gaba ko manta da ita wato bishiyar nan da ka ko iska ba kaɗan ba kaga dai shi kaya ce a sama amma ba ta sauka kuma su kan mu sha inuwa mu sha addu'a mu sha inuwa mu sha addu'a kuma aure na sai kai barin mu sha fura mu sha inuwa yanzu aka fara ba ci da ni kike yi zancen kuke so da ni kuke eh, sha Adamu faraki fara ba ba da nake zuwa wajen kira yanzu zai zan kenan dan mata hmm? ya haka mi abu wa nake sira eh to kawai je ka sai ka zo din ki samu ne nake so da ke zan baki baba zan baki amma kar na zo gidan ku ki ne irin kaza tab lalle kam mani mani mani kawai sai ka zo A'a, kwana biyu. Lafiya kalau. Ke ladi, kin ji abin da na ji kuwa? Ki tsiro min hancin ruwa mai gari tana da ciki ciki sosai ma Allah ai na ta samo shi ba san inda ta samo shi amma na ji an ce tana zuwa gidan jiya to a ya gaskiyar aibo da ya zaɓo zaɓin sa tun da wuri <laughs> gaskiyar shi ya kai <laughs> yanzu fara ganki da shi da shi wa shi tunau din wannan ne namun tunau shi ne tabbas dama shi yasa ya ce mun zai zo gaskiya wallahi tallahi ko ya zo ba zan fito ba